amma ba jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallacin na Abu Huraira radiyallahu an a yau malikin Lahadi hudu ga watan Ramadan shekara ta 1436 wanda ya dace da 21 ga watan Yuni na shekara ta 2015 muna cikin ahsanul qasas tarihi mafi kyau mafi daɗi mafi girman darasi ga masu saurari. mun kwana kan aya ta ashirin da biyu a'a to karatun je zan koma muke nan mun kwana kan aya ta arba'in da ɗaya daidai inda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gama fassara ma abokan zamansa gidan yari mafarkin da suka yi ya ce ma ɗayansu za ka koma ma aikin ka na bawa sarki jiya? kai kuma ɗayan laifinka ya tabbata kayan niyyar kashe sarki don haka za a kashe ka a tsire ka a rataye ka a barka nan tsuntsaye suna cin naman kanka to sai Allah ta'ala ya kawo wasicin da yi wanda yake zaton zai tsira daga cikin su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فلبث في السجن فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن انه ناج منهما النبي يوسف سيتي مونن ده يتبت سوى تيرا زي دغ cikin su الله تعالى ان فن كلمه ظن انا وظن هنا ليست في بابها akwai kalmomin larabci da رب تشير سكن زوبا gidansu ba ظن كان cikin su zanna ta zo a alqur'ani wurare da yawa amma tana nufin yaqini tabbaci ta zo a wurare da dama kuma tana nufin me tana nufin shakka da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni me yake nufi inna ba'd adh-dhanni ismun yana nufin zato ko ba haka ba amma da Allah tabaraka ta'ala ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim me yake nufi a ah, ya yata'akkadun wa yatayaqqanun ويعلمون علم اليقين أنهم ملاقو ربهم to zanna a wannan babi take nan. wannan da annabi Yusuf ya tabbata tsira zai daga sa da ya fassara masa sai yake masa uzkurni inda rabbik in ka je wajen mai gida ka ambace ni ka faɗa masa akwai wani abokin zaman ka kurkuku wanda zalunta su aka yi ba da laifi ko guda wannan ya nuna Yusuf alaihi salatu wassalam duk da yake da kansa ya roki Allah cewa ni dai akai ni gidan yari in huta da fitinar mata yanzu kuma gidan yarin ta ishe shi me yake bukata yanzu yana bukatar a fitar da shi fa ansahu shaytanu dhikra rabbih sai shaɗan ya mantar da abokin nan nasa ambaton ubangijinsa daga cikin ambaton ubangijinsa shine ya tuna da yusuf wanda ya tantance a fitar da shi gidan yari ya faɗa ma mai gidansa amma bai yi hakan ba wanda yana ƙara nuna mana yadda ɗan adam yake butulu domin kuwa mutanen da suke gidan yari yusuf yana kyautata musu suka zo suka yi mafarki Yusuf ya musu wannan fassara ya wannan bushara cewa za ka tsira ya wannan bushara cewa za ka mutu ashe wannan da aka bushara zai tsira bai kamata a ce ya tuna da abokin zamansa ya yi masa alkhairi ba to shi san bai tuna ya ya manta gaba daya da lokacin da zaka wa dan adam alkhairi kai mishi don Allah idan kai mishi don tunani ya saka maka to zai sare zai zai bata maka tunani ma'ana zai wato zai zai zai wofintar da zatonka da tunaninka game da shi Allah ya ce fa fi sijli bi ba'sini Yusuf ya zauna tsawon shekaru wasu 'yan shekaru bid daga uku ne zuwa tara wasu malamai sun ce shekara bakwai ya yi bayan wannan mutum ya fita mutumin nan bai taɓa tuna shi ba akwai butulci a nan ko babu jama'a shekara bakwai baka tuna abokin zaman ka wanda shi maka albishir da cewa za ka koma kan aikin ka ba to amma da yake Allah ta'ala ya shirya ma Yusuf abin da shi yake so sai kasance wannan jikiri ya zame masa alkhairi me ya faru وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتعويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا منبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون نعم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان أختنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع lokaci أنا sarki ya وأنا لو كشي سيسركي مفركي سيتار حاشينسا يتار فاداوا da dogarawa da mukarrabai ministoci da manyan ma'aikata waɗanda ke kusa da fada da malaman gari waɗanda aka san su ya ce inni a rasab a bakaratin siman na yi mafarkin wasu shanu guda bakwai masu ƙiba ya akuluhunna sab'un ja. sai ga wasu shanu ramammi guda bakwai sun zo sun cinye su ga al'ada mai ƙiba ke cin mai rauni ko mai rauni ke cin mai ƙiba masu mulki ke cin talaka ko talaka ke cin masu mulki to yau sai ya zan an yi juyin mulki talakawa sai kasuwar jaye masu mulki ramammu guda bakwai sun zo sun biyo masu ƙiba guda bakwai kuma sun cinye su sun haɗe su gaba ɗaya wani abu sai mafarki ko wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra bisa. kuma sai naga wasu zangarku kun san zangarniya gero a lokacin da yake cikin zangarniyarsa yace ya ga guda bakwai khudrin koraye ma'ana masu kyau lafiyayyu wa ukhra sai ga su busassu sun biyo bayansu. su yace ya ayyuhal mala'u ya ku yan sarauta ya ku jama'a aftuni fi ru'yaya ku yi mini fatawa dangane da wannan mafarki nau in kuntum lirru'ya ta'burun idan har kuna fassara mafarki qalu adghasu ahlam duk tarkacin su gaba ɗaya suka ce a ah, wannan ai mafarki ne wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimin mu ai ba mu ba mu fassara yaye yaye ka ganin abu biyu ne suka yi ga kuri ga ƙarya ku ce ba ku sani ba kawai ku zauna lafiya a'a sai suka ce wai ai sun san mafarki na kwarai shine ar-ru'ya sun san ahlam su ne miyagun mafarkai don haka sun ma bambance tsakanin mafarkin kwarai da mugu wannan mafarkin naka ba komai bane yayi yayi ne don haka mu ba ma fassara irin ta makaryata to kun ga al'amarin mafarki iri biyu ne akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba wasu malamai sukan karkasa mafarki har kashi bakwai wasu kai shi kashi tara wasu ma fiye da haka to duk mafarki wanda yake na kwarai to daga Allah ne duk mafarki wanda yake na firgita to daga shaidan ne mafarkin da yake baya yana tsakanin waɗannan to shi ne mafarkin da malamai suke ainihin duba yadda za a fassara shi duk mafarkin da kai kawaye gari ka ga ka ya lalace wannan mafarkin ake shaɗani ya ake kiran wannan shi ne ihtilam alhulum wannan ba a kira sa wasa ce kawai shi ɗan yayi da kai to wani lokaci mafarki yakan kasance ba wannan bane ba wannan bane ma'ana ba mafarki ne daga Allah ba na bushara misali ko gargadi ba kuma aikin shaidan bane a aikin ka ne kai kanka batun zuci ne kawai kaman wanda yake soyayya a yi mamaki don ya yi mafarkin wanda yake soyayya da shi yaro saurayi misali don ya yi mafarkin budurwar da yake nema aure abin mamaki ne sai a ce ɗan ne ya kama sannan mafarkin? mafarkin batun daman abin a ransa yake ɗan makaranta yana nesa da garin su lokacin hutu ya kusa zai ta mafarkin gida da mafarkin an zo an tarbe shi ko ba haka to irin wannan mafarkin Allah yana sanya wa mutum yin sani domin ya samu sassauci kana jin saukin abin da ke damun ka idan kana yi sannan akwai abin da malamai ke kira wato mafarkin farke ta an taɓa mafarki kuma a farke a'a ba wai a farkin kake bacci ne kake yi amma mafarkin ka yayi kama da farke ka yi bacci daidai wurin taga da asuba can sai rana ta fito sai zafin ta yana bugunka sai kai mafarkin ana gobara wannan wuta ce da take bugu goshinka <laughs> kaga wannan mafarkin farke ne ko ba haka ba ko kuma ka kwanta Eh, abin nan ba ka lullube ba sai ɗari ya yawa sai ka jawo bargo ka lullube sai ya kasance yana taɓin bakinka wannan taɓin bakinka da yake sai sa ka rinka jin kaman wani abu yana cizonka kaga wannan mafarki ne amma ba mafarki ne hakika ne ba wannan abin da yake bugun jikinka ne kake jin abin nan nasa ko kuma ka kwanta a waje sai aka fara yayyafi lokacin da ruwa ke sauka a kanka akwai mafarki da za ka rinka yi wanda ke nuna wani abu yana faruwa sai ka zabura ka farka sai ka a ah, ashe ruwa ne ake yi kai baka sani ba to wannan shi malamai ke ce ma mafarkin farki sannan akwai mafarki da suke cewa ishara shi ma galibinsa da gare ka yake daga ranka yake yaro ne kullum yake cikin husuma da babansa sai mafarkin ya kashe zaki waye zakin babansa ne ya gane ku wani shi ne ahlam ramziya wato ishara ce sarki ya yi mafarkin sanuwa guda bakwai ramammu sun cinye sanuwa bakwai masu ƙiba ya yi mafarkin zangarku ko zangarnu guda bakwai koraye sai wasu kuma sun masu rakiya waɗanda suke busassu kuma ya nemi fassara sun ce ba su sani ba wa qala alladhina ja wadda kara ba ba'da ummatin wanda ya tsira daga cikin abokan nan na Yusuf guda biyu sai ya tuno ba da ummatin bayan wani ɗan lokaci ya ɗau lokaci bai tuna yusuf ba amma yanzu ana cewa ga mafarki kowa ya kasa fassara shi sai ya tuno da me sai tuno da shi ya san malamin mafarki na gaskiya sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu zan ba ku fassara wannan mafarki amma ku aike ni wurin malamin da zai fassara mani na san inda za a samu fassara ina ne yace ku gaya ma eh, abin nan prison me ake ce mashi a ah, ba director bane controller ko ku ga ma controller na federalism ya bude mani in je akwai wani can kurkuku wanda zai bada amsa to anan akwai al-ijazu bil hazfi ay fa arsaluhu fa zahaba ila sijni fa futiha lahu sijn wa jaa ila yusuf wa qala yusuf ayyuha as-siddiq aftina duk wannan maganar akwai ta amma Allah ya share ta saboda shara ce ko ba faɗe ta ba ana ganewa sai ga shi gaban Yusuf alaihi salam mun zo ga wani sabon episode kenan mun taso daga fada mun dawo ina mun dawo gidan maza ga abokin yusuf ya dawo gabansa a nan in kai ne me za ka yi za ka kai yanzu ka tashi tunawa da ni ba sai yau yusufu ayyu siddiq ya ce yusuf ya kai mai gaskiya malamai suka ce wannan ya nuna ana iya yabon mutum da abin da yake gaskiya ne akwai shi tattare da shi da shara'in idan ya zamanto an aminta da fitiluwarsa wani in kana yabinsa sai kuri ya shige shi sai girman kai to idan ba a tsoron kuri ya kama shi ko girman kai ya shige shi da mamakantar da kai to ba laifi a yabe shi amma duk da ka bari barin ya ya fi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mu yabi mu ɗan uwanmu a fuskokinsu Ya ce yusuf ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab yusuf ka ba mu fassarar mafarkin sanuwa guda bakwai masu kiba ga sanuwa guda bakwai ramammu sun cinye su wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat kuma ga zangarku guda bakwai ga wasu wato koraye ga wasu busassu guda bakwai sun yi surakiya, ko kuma sun cinye su la'alli arji'u ila an nas la'allahum ya'lamun ka faɗa mini amsa domin in koma wurin mutane ko da za su san abin da a fassara kun ga nan dole ne Yusuf ya shi waye mafarkin ko ba haka ba malamai sun ce idan zaka fassara mafarki dole sai ka san wane ne mafarkin saboda ba ba a maka text message kira ce malam me hukunci wanda ya mafarkin kaza sai ka ce wane ne mafarkin sai ka yi wasu tambayoyi kun ga misali mutum ya yi maka text ya ce menene mafarkin fassara mafarkin kare sai ka ce wane ne mafarkin in yace kare ne kaga sai ka ce zai samu arziki zai samu alheri ko ba ka saboda daman hajarsa ce in ya ce a'a wallahi chairman din Sokoto North local government ne yi sai mu ce to asha sai nemi karin masu gadi ga gidansa akwai matsala ko ba haka ba saboda bambancin kare ga ɗan birni da bambancin kare da misali mutumin karkara wanda yake amfani da ko misali wanda yake kiwo masu kiwo sun saba da karnuka don su ne masu rakiya kaga wannan fassara tana da bambanci da wanda yake zaune a locus a gra inda bai saba da kare ba sai kare wanda yake zai hafshi ne idan ya ga barayi ba kawai wanda ya mafarkin ba har lokaci ana lura da yaushe aka yi mafarkin akwai sanda mafarki ke da kadari akwai sanda bai da kadari malamai sun ce mafarkin safe ya fi na dare kadari idan kai mafarki cikin sanyin alfijir to ya fi karfi bisa ga can tsakiyar dare ko kuma bayan ka je masallacin asuba ka yi azkar ka dawo sai bacci irin cikin sanyin safin ne dauke ka to na mafarkin ya fi kawo bushara mai kyau mafarkin abinci a lokacin damina yana da bambanci da mafarkin abinci a lokacin rani a lokacin rani ya fi zama bishara kamar kana cikin kunci kenan zaka shiga me zaka shiga ni'ima kai wani lokaci ma kalman da kai amfani da ita wajen faɗin ka, malami yana amfani da ita wajen fassara maka in ka ce na yi mafarkin tsuntsu ansa da za a baka tana mamanci ka ce na yi mafarkin hudu huda hudu huda akwai ta kalma cikin sa ta huda shari'a ko ba ka ba to kada ya tsago wannan kalmar daga cikin abin da aka yi mafarki ba da daɗe wannan ba na je umra na haɗu da wani amini na wanda mun yi karatu aji daya yanzu yana koyarwa jami'an madina Dan saudiya ne Ciki, firar da muke yake bani labari ya ce ya shiga wani hali na wahala da abokan aiki da 'yan uwa da dangi yace makiya sun kewaye shi ta ko'ina yace sai ya mafarkin mun haɗu da shi sai ya faɗa wani mai fassarar mafarki yace ya ga wani abokinsa mansur yace satun saru ala a'daik za a taimake ka akan makiyanka yace wallahi nan ta ce Allah ya kawo masa da matsala kusa abin da ya zo a raina <clears throat> inda ce ma mai fassarar ne na ga wani tsohon abokina baki baka fata ce ba su zai ka shiga uku <laughs> ko ba haka ba amma da yake amfani da kalmar mansur sai amfani da nasara da take cikin wannan sunan to da duk wanda ya mafarki na a cikin ku to zai samu nasara insha Allah <laughs> kamar da ya mafarkin kurciya malam mai sunanta da larabci a'a gurab hmm. ba ita ce kurciya ba an kaka nake son ci hankaka gurab sai malami ya ce masa za ka bar garinku saboda kalmar gurab akwai gurba ba kunta a ciki kun gane ko za ka kenan lokacin da mutum zai fassara mafarki dole ya san wane ne ya yi mafarkin don haka da ya ce yusuf fassara mana mafarkin saluwa guda bakwai da zangarku guda bakwai kai tsaye zai ce waye mafarkin domin mafarkin talaka ba ɗaya ke da na basara ke ba ni yanzu ba zan iya mafarkin da zai shafi jihar Sokoto ba don ni ba mai mulkin jihar Sokoto bane ba zai iya mafarkin da zai shafi Najeriya mafarkin da duk zan yi zai shafi ko dai masallacin da take limanci ko gidan da ni ne mai gidan ko ba haka ba ko dai wani abu mai kama da haka ko makarantar da ni nake shugabantar ta to sarki ya yi mafarki ashe mafarki ya shafi ƙasarsa baki ɗaya ƙala ta zara'una sab'a sinina da'aban sai ce fassara wannan mafarki shine wannan ƙasa ta masar za ku rinka wato samun isasshen ruwan sama ku rinka noma mai yawan gaske shekaru bakwai jere da juna su ne waɗannan sanuwa guda bakwai lafiyayyu masu kyawu masu ƙiba kuma su ne waɗannan zangarku guda bakwai waɗanda yake koraye lafiyayyu shar fama hasattun fazaruhu fi sumbule Ya ce a shekarun nan bakwai duk abin da kuka girbe ku bar shi a cikin menene a cikin zangarniyarsa kada ku sheke shi malaman kimiyya ta noma sun gano cewa abinci idan aka bar shi a zangarniya wato yana yana da wasu vitamins da yake ajewa da wasu proteins waɗanda wato ainihin bai saurin lalacewa sannan yana samun garkuwa daga wasu ƙwayoyin cuta da ke iya kama abincin sannan banda wannan idan aka sheke shi aka ajiye shi wannan ba zai jawo a rinka ci ba idan aka ajiye shi a zangar mai yasa yana arhewa kaga za a rinka ɗebowa daidai bukata yace fa zaruhu fi sumbuli ku bar shi a cikin zangar mai yasa illa qalilan mimma takulu sai ku rinka ci kaɗan gwargwadon bukatar ku amma ku ajiye sun mayati min ba'di zalika sab'un shidadun sannan bayan waɗannan shekaru bakwai sun wuce wasu shekaru bakwai na tsanani za su biyo baya ma'ana za a yi fari na shekara bakwai ba ruwa ya eh, kunna ma qaddamtum lahunna su za su cinye wancan abin da kuka ajiye a shekara bakwai illa qalilan mimma tusinu sai kaɗan daga cikin abin da zai rage a cikin rihiri da kuke ajiyewa kenan shanu guda bakwai ramammu su ne shekaru guda bakwai ramammu me za su ci abinda shanu guda bakwai suka aje zangarku guda bakwai busassu me za su ci za su ci zangarku guda bakwai ingantattu koraye masu lafiya ya aka yi yusuf alaihi salatu wassalamu ya goga wannan ma'ana da wannan ma'ana idan ruwa yana sauka tsire yana fitowa zangarniya za ta yi kyau shanu za su ci abinci za su yi kiba so sai fassara cewa wannan su ne shekaru guda bakwai da za a fara yi idan ba a samun ruwan sama ciyawa za ta bushe zangarniya za ta zama wato za ta yankwane ta lalace sannan shanu za su rame su lalace to sannan ne sai a ɗebo abin da aka tara waɗancan shekaru sai a ci sai ce sun ma ya'ti min ba'da zalika amun sannan wata shekara za ta zo bayan haka nan fihi yughasun nasu a wannan shekara za a ceci mutane wa fihi ya'sirun a wannan shekara za su rinka tatsar madara daga shanu saboda shanu su yi lafiya za su rinka tatsar zuma daga kan itace za su rinka tatsar wata ainihin abin nan man gyada daga auduga ko kuma daga gyada ita kanta da sauransu da sauransu ma'ana dai za a samu abinci za a yarwata a shekara ta goma sha biyar to ina yusuf ya samu wannan shekara a cikin mafarkin sarki a mafarkin sarki mun ji shekaru guda bakwai lafiyayyu ko tunda su ne shanu guda bakwai da zangarko guda bakwai mun ji shekaru guda bakwai busassu wanda su ne ramammun shanu da kuma ramammun zangarku to ina ya samu wannan shekara ta zaman lafiya da jin daɗi saboda waɗancan shekaru bakwai sun wuce na farko waɗannan shekaru bakwai sun wuce na biyu me zai biyo baya inna ma al'usri duk mutanen da suka shekara bakwai cikin yunwa ba ƙananan ruwan sama ne za a yi wanda zai sa wato har su ni'imtu su ji daɗi ba to tun da waɗancan shekarun sun wuce za a ji daɗi ya nuna wannan shekara ta bunƙasa ce za a yi ruwan da ma a wancan shekarun bakwai ma ba a taɓa yin wannan shi ake ce mami shi ake ce mai Za ka malaman fassara mafarki sukan yi amfani da aya sukan yi amfani da hadisi sukan yi amfani da baitin waka sukan yi amfani da karin magana sukan yi amfani da yare sukan yi amfani da istinbadi wato a jawo hukunci daga cikin wani hukunci menene misalin fassara mafarki da aya alqur'ani mutum ya zo ya ce maka na yi mafarki ina sallan nafila sai ka ɗebo kalmar nafila cikin alƙur'ani wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan sai ka ce za a haifa maka tawaye za ka samu tagwaye to amma kuma ishaqa da yaqub ba lokaci guda ka haife su don haka ba tagwaye ka ba ka ce ba za ka samu ƴaƴa biyu za a haifa maka ƴaƴa biyu ila kana da mata biyu ko wacce za ta haifi ɗa namiji ko kuma matarka za ta haihu yau bana ta sake haihuwa baɗi ‘ya’yan ruru kenan ko wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan annabi ibrahim an bashi bushara haifuwa da shi da matarsa suna mamaki ya za a yi sun su haihu sai aka ba isma'il daga baya sai aka ƙara musu da nafila aka ba su wa min wara'i ishaqa yaqub mutum ne yana gidan yari sai mafarkin yana cin kankana ko yana shan kankana me za ka fassara masa eh sai ka ce zai fito daga kurkuku saboda mi a suratul kahfi bayan da ashabul kafi suka shekara ɗari uku da goma da tara suna bacci da suka farka da suka ce fab'asu ba'asu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin minhu وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا da yaje bai zo musu da shi kankana ya zo musu da ita to da ka sai ka ce za ka fito daga gire ka gama ka gama wannan zaman gire hari da kake yi idan mutum ya ce maka ya yi mafarkin yana cin naman mutum me za ka ce masa sai ka ce ka ji tsoron Allah kai yi ba kake don Allah ta'ala ce a yi hibba hadukun an ya'kula a fihi maitan fakare to sai wani zai ce maka ya yi mafarkin kasuwa ya shiga kasuwa sai ka ce to Allah ya karshe mu daga halin da zaka shiga domin zaka shiga halin yaƙi kasuwa fagen yaƙi ne Allah ta'ala ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidun kaga kasuwanci da yaƙi sun zo tagwaye sun zo tsara a cikin alkur'ani to in yace in yace kasuwar nama ya je mahauta ya je to bala'i ya fi yawa domin mahauta nan ne wurin zubar da jini kaga kenan mafarkinsa yaƙi idan ya ce ya mafarkin zakara to wane ne mafarki in eh, a zakara me yake mana jama'a da su ba Ina ta da musalla ko wa yake yin haka nan cikin mutane ladan ne shi yasa wani da yazo yace yi mafarkin zakara yana sakwatar abincin gidansa har sau uku ya tambaye Muhammadu ibn Sirin sai yace yace to ka tafi an maka sata ka zo ka faɗa ni sai zai ce wallahi an sace tabar masa sai yace dai ka an so ta gidan ladan <laughs> saboda ladan shine zakara ko ba haka ba ne yake tara da asuba yana ce mutane as-salatu khairun minan nau. daga cikin ka'idojin mafarki malamai na cewa eh, aiki ya fi magana tasiri aiki ya fi me ya fi magana tasiri kenan inda za ka yi mafarkin maciji ya yi maka magana to wannan bai da wani shan kai shi amma inda zaka mafarkin ya cije ka to akwai matsala saboda magana daban aiki daban ko ba haka ba wa haka a takaice mafarki fanni ne mai zaman kansa wanda Allah ta'ala ya tsame annabi yusuf daga gidan mahaifinsa tun yana yaro ya aukar da shi a cikin rijiya ya mayar da shi bako aka mayar da shi bawa ya zama yaron gida ya fada wannan fitina ya fita ya fada wannan har ya fada gidan yari duk Allah ta'ala ce Lino allimahu bin ta'wil al-hadith don a sanar da shi ilimin farki to da haka mafarki ilimi ne mai zaman kansa kuma ba kowa yake sanin sa ba sai waɗanda Allah ya musu baiwa da hikima a cikin malamai to ya gaba fassar mafarki da aka je wurin sarki me yace ka karanta sake karanta mana wa qala al malik utuni bi baka karanta ta ba to to qala tazra'una qala tazra'una sab'atin da'ba فما حصدتم فذروا لا لا لا قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فما عصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي, ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال تزرعون سبع سنين دابا يوسف يأتي مساء عليه السلام فسر ما sarki shine شيني ذاك shuka أبنتي سبع سنين دابا shekaru bakwai jere amma hasattun abin da kuka girbe shi na abinci fadaruhu fi sumbule ku bar shi a cikin zangarniyarsa illa qalilan mimma ta'kulun sai kaɗan daga cikin abin da za ku rinka ci thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidad sannan wasu shekaru guda bakwai masu tsanani za su zo ya'kulna ma qaddamtum lahunna za su rinka cinye abin nan da kuka gabatar musu na abinci illa qalilan mimma tuhsinu sai kaɗan daga cikin abin da kuke boyewa thumma ya'ti min ba'di zalika amun sannan wata shekara za ta zo bayan wannan fihi yughasu nas a cikinta za a ceci mutane a ba su ruwan sama wa fihi yasirun a cikinta dai za su rinka tatsar ruwan inabi ruwan mangoro ruwan lemu ruwan gwadda ruwan ayaba ma'ana dai abinci zai samu yadda ya kamata muka ce kina yusuf Alayhi salatu wassalam ya fassara wannan mafarki ta hanyar ta fuskar istinbabi ko ba haka ba ta fuskar kamanceceniyar abu abu kaza yayi kama da abu kaza sai a bashi fassara irin tasa a cikin mafarki kaman kai mafarkin wani yana ɗinkin tela wani ya zama tela sai ka ce wani zai rinka haɗa kan jama'a saboda ɗinki kaga a ɗaukuna a haɗa da nan ko ba ka ba sai ya yayyanke abin nan shadda sai ya ɗauko wannan guntu ya haɗa da wannan ya ɗinke ya ɗauko wannan guntu ya haɗa da wannan ya ɗinke don haka ya zama mai ya zama mai haɗa mutane to haka dai da sauransu wannan shi ake cewa istinbadi to da aka faɗa ma sarki fassara me yace wa qala al malik tuni bin falamma ja'ahu rasul qala irji' ila rabbik قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يمضي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس غفور رحيم وقال الملك اتوني به sarki ya ce ku je ku zo min da wannan bawan Allah wato fassara ta burge shi kun ga wata hikima ta ubangiji da Allah bai bashi ikon da ya tambayi kowa ba sai Yusuf ba zai ga hikima fassara mafarkin nan ba amma da yake ya tambayi mutane sun ce duk ba su sani ba abghasu ahlam sai ga wani ya yi fassara wadda hankali ke ɗauka, daraja Yusuf za ta karu ko ba za ta karu ba za ta karu a gurinsa to haka idan Allah ta'ala ya so ya ɗaukaka darajar ka sai ya kawo kasawar wasu kafin ka kamar yadda ayyama annabi adam alaihi salatu wassalam sai da yace ma mala'iku gaba ɗaya nabbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'i ko ba haka ba sai annabi adamu yayi alkadari yayi daraja saboda mai saboda duk mala'iku cikarsu da batsewarsu sun kasa amma shi sai ya san abin da su ba sani ba haka rana alkiyama za a gwada darajar muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da tsanani ya tsanani mutane suka shiga wani hali na kunci da wahala ga zafi rana ta sassauto zuwa ga kawunan mutane tsakanin rana da kanun mutane kamar maci wanda ake sawa a cikin tandun kwali kwanya tana zabarbaka mutane suna gumi wasu ya kawo musu ga duddugi wasu ya kawo musu ga gwiwa wasu ya kawo musu ga, ga, cibiya wasu ya kai ga wuyansu yana kokarin haɗiye su sannan ne mutane za su ce jama'a kuɗin goma mu je mu nemi ceto sai a je wurin annabi adam annabi adam ya ce to babu shakka ina da matsayi a gurin allah to amma fa ya umarce ni ya ce kar in ci bishiya na ci saboda ka bani iya tasar ma ubangiji ina jin kunyar ubangiji na sun ce mu je wurin annabi nuh shine babban mai gida shine manzon Allah na farko shine wanda mutanensa suka azabta shi shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi bai ji tsoro ba sai ya zo sai ce eh, to gaskiya ne amma kuma aini na roki Allah ya halaka mutanen saboda haka da wani ido zan kalli ubangiji ba ni iyawa sai ce a je wurin Ibrahim shine badadayin Allah shine babban mai gidanmu Ibrahim ya ce eh lalle ina da matsayi a gurin Allah amma na yi ƙarya har sau ya za a yi bakin da ya karya har sau uku sannan wannan baki ya tasar mu Allah da neman ceton talikai ba zan iya ba ko kun san yakin da ya yi guda uku ko da farko lokacin da ya fasa ya fasa gunki ya fasa gumaka sai ya ɗauku gatari ya rataya ma babban suka suka ce a قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يتي آآ ني إن كشي اللولنكو آآ ga wanda ya yi shi tambaye shi in yana magana abin da ke in yana magana to shi ya yi shi shi ya yi aiki shi ya ɓannar shi da abin eh, eh, abin nan مندوحة الكذب sai ibrahim ya ce to wannan ƙaryar da na yi don in ji hankalinsu tana bani tsoro ƙarya ta biyu matarsa da ya zo da ita fir'auna ya ce wannan fa sai ce yar uwata ce domin in ya ce matarsa ce don ɗaya ɓata masa rai zai kwace ta sai ce yar uwarsa ce sai ya mata kyauta ya ɗauki ku yanga ya haɗa mata ce to gashi nan an ba yarwar ka kyauta ku yi ta tafiya ita ma wannan ƙarya ce wacce ce ta uku ala umman lam ne ah kala yi saqim sakin lokacin da ya kalli taurari lokacin da za su je biki sai ce ba ya da lafiya inni saqim qala inni saqim abin da yake so ya zauna ya laɓaɓa ya kashe musu iyayen giji ya fassa ya fassa abin nan gumakan da suke bauta sai ce ba ya da lafiya shi kuma abin da yake nufi inni saqimun min amalik wannan bala'in shirka da kuke yana samun cuta to amma dai tun da ya ce ba kansa baya da lafiya alhalin lafiyar salau yana ganin ita ma wannan ƙarya ce da bai iya fuskantar ubangiji da ita daga nan sai a je wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa shi kuma ya san matsayinsa a gurin Allah amma me yasa ba zai nemi ceto ba saboda ya nemi a halaka mutanensa shi ma annabi Isa a je wurinsa manzo Allah ce bai faɗi wani laifi ba don ba ya da shi amma ya san girman masu girma ya san kujerar da ba tasa ba ta fi kirtinsa saboda haka sai a je wurin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha kaga inda a ce kai wurin manzo Allah muka je mana ceto a ba za mu san girman sa ba sai aka bar mu sai mun yawo sai mun je wurin Adam mun je wurin Nuh mun je wurin Ibrahim mun je wurin Musa mun je wurin Isa wannan su ne ulul azmi su hudu tare da kakan su Adam kakan mu gaba daya duk sun ce ba sa iyawa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana ceto girman sa ya bayyana ko bai bayyana ba to wannan shi ne abin da ya faru ga annabi Yusuf duk ƙasan masar gaba ɗayan kasa wanda zai fassara mafarkin nan sai gashi ya fassara ka sai sarki ya ji wato ashe akwai wani mai irin wannan ilimi a ƙasa ta ban san da shi ba kuma a ina a gidan yari Ya ce maza a je a zo da shi wa qala al maliku tuni bihi sarki ya ce maza a je a zo da shi falamma ja'ahu rasulu lokacin da jekada ya zo masa qala ji ila rabbika ce ban tashi fita ba irji ila rabbika koma wurin mai gidanka fas'alhu ma balun niswatin lati qatsana aydiyahunna ka ce mashi ina labarin matan nan da suka yayyanka hannayensu inna rabbi bi kaidihinna alim ubangiji na yana da cikakken sani game da makircin da suka kulla mu a je a binciko me ake faɗa game da ni idan har yanzu ana yi mini kallon tara saura kwata to ba ni bukatar in fito bari in zama na gidan yar har Allah ya karbi rayuwata amma idan barranta ta ta bayyana an gano cewa ni ba mugun mutum bane ban yi nufin mugun abu ga matar mai gidana ba wa'annan matan da suka kira ni zuwa ga alfasha ban biye masu ba to wannan ba laifi zan fito daga gidan yari Allahu akbar wannan shi ke nuna natsuwa shi ke nuna hangen desa irin na annabawan Allah qala ma khabbukunna idh rawattunna yusuf yanzu talaka ya sa sarki aiki sai sarki yace aje a tattaro matan nan na manyan mutane ina matan ministan harkokin cikin gida ina matan ministan harkokin kasashen waje ina matan ministan sufuri ina matan ministan filaye ina matan duk aka tattaro wa'annan matan da suka yi biki a gidan waziri wato gidan minista gidan al'aziz lokacin da suka yi yanka hannayensu suna santi ganin annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk sai da aka tara su qala ma khatbukunna sarki yace shin meye labarin ku izrawattunna yusuf an nafsi lokacin da kuka buƙaci su ya zo ya alfasha da ku sarki da kansa ya barantar da Yusuf anan saboda me saboda sanin irin tsabar ilimin da yake da shi da nutsuwar da ta hana shi fitowa gidan yari don haka tambayan ma da yake musu tambaya ce ta yi ikirarin laifin ku da haka bai ce ma hasbu kunna wa da kunna Yusuf ba sai ce izrawa tunna Yusuf a lokacin da kuka so ku ja Yusuf zuwa ga alfasha qulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbatar ma Allah ma alimna alaihi min su musamman musan kowace irin matsala ta tare da Yusuf Yusuf mutumin kirki ne قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ما تم من استع زليخة واتئتتي مفار بارن تتي الآن حصحص الحق يزوكا قسكيا تاي علمتا تابينا من قريا فريتك باتا ايا ana rawattu an nafsi ni na neme shi da kaina wa innahu lamina sadiqin wallahi abin da ya faɗa na cewa shi barantacce ne wallahi shi yana cikin masu gaskiya magana ta ƙare ina masu cewa ya zauna kan kinan zalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wannan magana ina yin ta ne domin mijina ya sani cewa ban cuce shi lokacin da baya nan ba na dai niyya amma abin bai tabbata ba ko kuma ina son Yusuf ya sani cewa lokacin da yake gidan yari ban zauna ina kirin ƙarya ina cewa shi shi shi shi mazinaci ne ko kuma shi mai alfasha ne ba wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin kuma ni yanzu na gano cewa ubangiji ba ya shiryar da makircin mayaudara yaudara ba ta da amfani wa ma ubarri'u nafsi ba barantar da kaina nake son yi ba inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' babu shakka rayuwa mai gwada mara laifi ne mai gwada ma dan adam ya yi laifi ce illa ma rahima rabbi sai abinda ubangiji na sai wanda ubangiji na ya jin kansu inna rabbi ghafurur rahim hakika ubangiji na mai yawan gafara ne mai yawan jin shi yasa malamai da suke cewa Zulaiha da mijinta musulmi ne domin maganganunta sun yi kama da maganganun musulmi haka ma maganganun mijinta Yusuf a'rid an hada واستغفري لذنبك kunti min al الخاطئين kaga wannan magana ce ta mumin don haka babu amma sarki ba musulmi ne ba saboda Allah ta'ala ce ma kana li ya'khudha akahu في دين الملك إلا أن يشاء الله تشان غبا زام تشم وانا كراسو إن الله ياسو تو ينزو أم با سركي أيكي سركي ياي أسايمن إن أكدورا مسا يا غما دو هكا سيه ساكي أيكا منزو وقال الملك اتوني به وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على قبائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع المحسنين أجر الآخرة, أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أجيا يا أيك ساكو وقال الملك ائتوني به sarki ya ce a zai a zo da shi mai ke cikin ran sarki a wannan lokaci ganin girma da darajar yusuf da ya fassara wannan mafarki yadda ya kamata to yanzu kuma wani abu da biyu ya samu shine ya bincika ya gano Yusuf barrantacce ne wanda aka zalunta ya gano Yusuf kamannin mutum ne na tsatse mai tsoron Allah wanda baya zalunci don haka alkadarin Yusuf ya karu a gurinsa ko bai karu ba sai ya ce ituni bihi astakhlisu li nafsi ku je ku zo min da shi yanzu zan mai da shi babban mai bani shawara zan ba ma na shi ka yanzu Yusuf zai zo da daraja guda biyu amma ga ta uku nan gaba falamma kallama lokacin da yusuf yayi magana da shi maganan yusuf sai ta ƙara masa alkadari kashi da uku saboda da ji ya ji maganan mai ilimi ya ji maganan wanda ya san abin da yake qala innaka al-yawma ladaina makinun amin sai ce a yau kai a gurin mu ba maganan fursuna ake yi ba innaka al-yawma ladaina makinun amin kai yanzu tabbatacce kake amintacce sai inda kake so za mu sanya ka don haka ka zaɓa cikin mukamin gwamnati wanda kake so a baka qala ij'alni ala khaza'in al-ardi sai ce mukamin mai gidana nake so mai gidansa mijin Zulaikha duk shekarun nan shine ministan tattalin arziki saboda haka sai ya ce to yanzu wannan kujerar ta tattalin arziki tun da wani hali ya faru yanzu na zo da wani plan na shekara goma sha hudu to a bani wannan kujerar zan yi ma al'umma aiki malamai suka ce wannan ya nuna kana iya neman mulki idan ka aminta da cewa ba don maslahar kanka ne kake neman sa ba idan ka tabbatar da ka cancance shi kuma ka tabbatar da zaka iya tsare haƙƙinsa to babu laifi ka lika fasta kai kamfe kuma da shara'in ka tabbata ka fi kowa cancanta wannan mukamin akwai aiki ko babu duk kasar ku gaba ɗaya ka ci kowa cancanta wannan mukamin ko kuma jihar ku ko yankin ku ko local government ɗin ku kowa da ɗinku duk ka fi kowa tantanta. sannan ka tabbata ba don raɗin kanka da buƙatar kanka bane don maslahar al'umma ne sannan kuma ka tabbatar da in ka hau za ka yi ma wannan mukamin adalci to wannan ka ce yadda annabi yusuf ce ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim ya ƙara da yabon kansa saboda maslaha yace saboda na iya tsarewa kuma ina da ilimi don haka ba abin da ya cancanta sai a bani ma'aikatar kula da tattalin arziki sai zama duk harkar noma tana karkashi na ni zan raba taki ni zan raba filaye ni zan sa eka eka a gyara su zan tabbatar da idan an noma an tattaro abincin nan an gina sto sto an taskace abincin nan zan rinka ba mutane gwargwadon bukata idan shekara bakwai din nan suka wuce na jin daɗi shekaru bakwai na fitina in suka zo to zan rinka fitarwa in tsara abin da aka ci shekara bakwai nan sai shekaru bakwai sun wuce sannan a cimma shekara ta goma sha biyar kidan yana da master plan na ƙasar masar har da kewayenta na shekara nawa shekara goma sha biyar Allah ke wa kazalika na li yusuf kamar haka ne muka samu mai yusuf iko fil ardi a cikin ƙasa mutumin da aka kwato shi da dabara daga mahaifinsa yana yaro aka je aka wulakanta shi aka yadda ya koma bawa aka gashi kasuwa na saidawa to Allah cikin hikimar sai masa dabarar da ya bashi mulki kun ga dabarun ubangiji su ne suke aiki anan ba na Yusuf ba yusuf da ra'ayinsa ne da an mai da shirin babansa yusuf da ra'ayinsa ne bai yiwa ya zauna gidan yari yusuf da ra'ayinsa ne tun sun da aka fidda wancan da ya fassara ma mafarki da an fitar da shi amma allah yana nasa tsari malamai suka ce sakata salasan sun mana tsaka khaira so uku yusuf bai ce kala ba ran da zai magana sai aka yi masa minista ya yi shiru a rijiya kun ji abin da yake ya ke kala yake kala ba a lokacin da aka mayar da shi bawa ya yi magana ya ce kala ba a lokacin da yake gidan yari ya yi koke bai koke ba ta amma yana fitowa kala ja'alni ala khaza'in al-ard don haka daga prison zuwa aso an yi wannan ko ba ai ba Allah kadai ke ba Allah kadai ke maka shi na Allah ce wa kazalika makkanna li yusufa bil ardi malamai suka ce wannan kuma yana nuna mana albarkacin abota duk wannan mulkin da aka ɗora shi a kai albarkacin wa ya same shi abokinsa na gida yare da ya ba da labari yana da malami mai fassara in ko ba don wannan ba ai da sarki bai masa akwai shi sannan malamai suka ce wannan ya nuna buƙatuwar da masu mulki suke da ita zuwa ga malamai amma fa malamai waɗanda suke da ilimin da zai amfani al'umma domin ba kowane ilimi ne ke mai amfani wani ilimi mai shi ma cuta masa yake ina amfanin malamin duba ina amfanin malamin da yake bugun ƙasa to malamin da yake da ilimi mai amfani ga al'umma sarakuna suna da bukatarsa don haka ba a son a samu tazara tsakanin masu mulki da sarakuna da malamai domin idan aka yi haka to ba koyaushe ne masu mulki za su gano hanya daidai ba sannan wannan ya nuna ka yi gudu mafitina gwargwadon ikonka lokacin da aka ce za a fidda yusuf daga gidan yari cewa ya baya fita saboda me saboda bai san abin da yake jiran sa na fitina ba haka in dai akwai fitina to gara kana gidan yari annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wata addu'a cewa wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka minha ghayra maftun ubangiji duk lokacin da kai niyyar saukar da wata fitina akan ƙasa ubangiji ni ka karɓe ni ka kashe ni kafin fitinan nan ta bayyana saboda haka musulmi ya fi son wahala da fadawa cikin zunubi yusuf alayhi salatu wassalam ya gwammace yana cikin wahalar kukuku da ce ya zo mata suna fitinarsa Allah ce ya tabawa umin haifu ya sha sai ga Yusuf da kwanakin baya a gidan yari yake yanzu ya tabawwa min haifi sha yana zaune inda yake so don haka ya gina gida a Iskandariya ya gina gida a Alkahira ya samar da masauki a Usyut duk inda yake so kasan Masar zai gina gida zai samu abin hawa zai aje barori zai auri mata duk abin da yake so zai saboda me saboda Allah ta'ala ya bashi iko Allah ce nusibu bi rahmatina man nasha muna samar da rahaman mu ga wanda muka so wala nudhi'u ajral muhsinin kuma ba ma tozar da ladan masu kyautatawa Za ka Yusuf a tsawon rayuwarsa ya kasance mai kyautatawa Za ka sai ya ga sakamako ga ƙarshen rayuwarsa idan kana son Allah ya inganta maka rayuwa to kyautata zamantakewa kada jama'a kyautata rayuwarka ta farko sai Allah ya kyautata rayuwarka ta ƙarshe kamar yadda ya mai Yusuf banda wannan ma 'ya'yanka da za su biyo bayanka su ma sai Allah ya inganta rayuwarsu kamar da magani a suratul kafi ko kuma kamar da mu gani a nan gaba idan mun zo suratul kafi وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا دكتيج متمن كركي زي متبا وند زي با أجيا يأي بدوكيا يأبوية أتكين أكنتا لو كتن دا كتنغن ننتسى مسألة ألا يأيكو أنبا وغدا بيو غدا يميسن غدا يليبرا أكتا دا كتنغن دمي وكان أبوهما صالحا سبو متمن كركي ألا بايا صدري أفتتو ذركا haka in kana so ƴaƴanka su zama na kwarai kai ma ka zan kwarai in kana so rayuwarka ta ƙarshe ta yi kyawu kai tsufa mai albarka to yi ƙoƙari kai kurciya mai albarka kai samartaka mai albarka kai dattijantaka mai albarka idan tsufa ya zo sai Allah ya kama ka tsufa mai albarka wala ajrul akhirati khairun Allah ya ce duk wannan jin daɗi da Yusuf ya gama da shi ladar da za a bashi lahira ta fi masa للذين آمنوا وكانوا يتقون باقى يوسف الشيكعي با قدم ما إيماني waɗanda suka kasance masu takawa saboda ka idan ka yi imani ka ji tsoron Allah ka kyautata rayuwa Allah zai baka ingantaccen rayuwa a nan duniya kuma al'iyama lahira aljanna tana jiranka shine Allah ta'ala ya ce abin nan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda ya aikata abin kirki a nan duniya namiji ne ko mace Allah ce za mu jiyar da shi daɗin rayuwa a nan duniya sannan kuma ranar alkiyama za mu saka masa da mafi kyawun abin da ya kasance yana aikatawa wannan shine ƙarshen wannan episode na wato ainihin fitowar annabi yusuf daga gidan yari da dalilan da suka sa aka fito da shi da matsayi da daraja da ɗaukakar da allah ya bashi bayan fitowarsa idan mun zo gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa za mu ga yadda Yusuf zai fara gamuwa da ‘yan uwansa bayan tsawon shekaru rabinsa da su Allah kai mana muwafaka wannan yana tambaya shin gaskiya ne annabi Yusuf alaihi salatu wassalamu ya auri Zulaikha abinda kuka ji na faɗa cewa mukamin da mukamin da ya nema mukamin mai gidansa ne shine abin da wasu malaman tafsiri ke cewa ka ce bayan an bashi wannan mukamin jim kaɗan sai Allah ya yi ma wannan mai mukamin mutuwa saboda haka sai zulaika ta zamo mai ta zamo bazawara kuma sai annabi yusuf ya aure ta sai ga ta a gidan wannan minista da ta kasance yusuf alaihi salatu wassalamu ta same shi halak malak ba tare da zina ba shi kuma yusuf alayhi salatu wassalam ko da ya same ta sai ya sarar da ita budurwa ashe mijinta shida mun bai iya kwanci da mata wannan yana daga cikin sakayya da ubangiji yake yi ma wanda ya bar abin da ba halaliyarsa ba sai Allah ya bashi abin da yake halal wani malami ya ba da kissa mai kama da wannan ya yi tsintuwa ya tsinci sarƙa ta zinari mai daraja mai matsayi sai ga idan ya sayar da ita ya warke bai sake talauci to amma kuma sai ji tsoron Allah cewa wannan ba kayansa bane saboda ka ya ci gita ta aka gano mai ita aka bata wata rana ya tafiya cikin ruwa sai jirgin ruwa ya samu matsala sai aka jirgin ruwa ya tarwatsa ya samu wani allo ya fada wani tsibiri a wannan tsibiri sai ya tarar da mutane masu sha'awar karatu shi kuma malami ne sai ya fara karantar da su bayan an yi sabori shi aka ce amma malam kana zaune ba ka da mata ya kamata a ce mai maka aure sai shi to me kuka gani shi ta ce wala muna da wata marainiya iya mutumin kirki idan kana son ta sai auren ma da ita ranar farko da aka wata sai ganta da wannan sarkar a ta ashe sarkar ta ce aka gani ya batta a matsayin haram yanzu gashi ya same ta ame halatto da haka lokacin da ka guji haramiya sai Allah ya zagayo ya baka irin ta ko abin da ya fita a matsayin halal wanda yake assalamu alaikum ko sallar asham za ta iya tsaya matsayin tahajjud wato idan mutum ya yi asham ba zai yi tahajjud ba da asham da tahajjud da tarawih da alkayeji da qiyamul layli duk abu guda ne abinda ake nufi sallah cikin dare daga zaran an yi sallar isha'i har zuwa ketowar alfijir duk wata nafila da zakai sunanta qiyam ko a kira ta tarawih ko a kira ta tahajjud kuma da yin ta farkon dare da yin ta ƙarshen dare duk nafila ce sannan nafila ba ta da hajji ba ta da iyaka wani shine mafi ingancin ra'ayin malamai babban dalili shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu an cewa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama kaifa salatul layl hubbuhu lahu dare sai ce salatul layl masna masna فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى maza Allah sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu ne har sai idan ɗayan ku ya ji tsoron kito alfijir sai raka'a guda ta yi masa wutiri kun ga ya sa iyaka bai sa iyaka ba saboda ka in kayi ta farkon dare kayi wutiri alhamdulillah ta ishe ka in ba kai ba kai ta ƙarshen dare alhamdulillah ta ishe ka in ka hada biyu nurun ala nurin haske ne akan haske lada bisa lada ce Allah ya samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik